Bismillahir Rahmanir Rahim jama saurari Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba. Ta bawa ranar samu Muhammad Aminu Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau daga shi kuwa sai shirin na namurai masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa shine shirinmu na gaba za mu gabatar muku. bayan shi sai mu kawo muku shirin na shiriyar alkur'ani da ƙarshe mu cike shirye-shiryen namu da shirin na duniyar mu a yau da fatan masu yana su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun santa da abdullahi salihu katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha shida ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Sha'aban na shekara ta uku jira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan Maris na shekara ta 1939 kafin yakin duniya na biyu Jamus karkashin Nazi ta mamaye cikin saboda haka ne bayan Austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce ƙasa ta biyu da jamus ta mame sojin jamus da san mame student line da ke czechoslovakia a ranar 30 ga watan satumbar shekara ta 1938 sannan kuma suka mame dukkanin ƙasar a rana irin ta yau masu ware kuma san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan maris na shekara ta 1940 marubuciyar kasar sweden selma lagerlof ta rasu an haife ta a shekara ta 1858 kuma bayan kammala karatunta na jami'a ta fara koyarwa da kuma rubuta labarai. Lajalov ita ce mace ta farko da ta samu kyautar Nobel a fannin adabi a shekara ta 1909. Littafan da ta rubuta dai sun hada da littafin nan na The Legend of Gustav Berlin sai kuma The Legend of Jesus da kuma littafin nan na The Invisible Strings. an saurari kuma san cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha shirga watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu al'ummar crimea suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin ƙasar rasha a wani zaɓen rabu gardama da aka gudanar bayan faduwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine victor yanukovych da kuma takun saƙa tsakanin ukraine ɗin da rasha rundunar sojan rasha ta tashar ruwan jirgin ruwa rundunar sojan rasha ta tashar ruwa ta sebastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojan rasha suka shiga yankin na crimea gwamnatin rasha dai ta gudanar da zaɓen raba gardama yankin domin halasta matakin da ɗauka ganin cewa galibin al'ummar crimea 'yan asalin ƙasar rasha ne da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau 16 ga watan maras na shekara ta 1977 aka kashe fitaccen ɗan siyasar ƙasar labaran kamal jumblad an haife shi dai a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1917 a kudancin beirut tun a shekara ta 1952 ne jumblad ke fafutuka ɓangaren adawa kuma ya samu damar hamɓarar da gwamnatin bashar alkhori a lokacin daga shekarar 1965 a hankali ya ɗauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar nan ta pro-soviet kamal jumblad ya zama mai goyon bayan gwamnatin palestinawa bayan yakin kwanaki shida da aka yi a shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila jumbla ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestina a shekara ta 1972 a shekara ta 1976 ya kakkausar suka kan shiga syria a cikin kasar labanan domin kawo cikas ga shirin syria ya zagaya turai da kasashen larabawa amma hakan ya ci tura karshe dai an kashe jumbla a tsakiyar watan maris na shekara ta 1977 a hannun abokan hamayarsa yana da shekaru 60 a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun najeriya niger jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran tana goman bayan kungiyar oic kan shirinta na yaƙi da ƙin addinin musulunci da musulmi a najeriya kuma birtaniya ta ɗaukewa matafiya 'yan najeriya gwajin cutar covid-19 idan za su shiga ƙasar hukumar makamashi ta duniya ta yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar karancin makamashi saboda takunkumi kan ƙasar rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta bayyana goyon bayanta ga sabon kudurin majalisar ɗinkin duniya wacce ta maida ranar 15 ga watan maris na kowace shekara ta zama ranar yaƙi da ƙin jinin addinin musulunci da kuma musulmi a duniya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasashen iran pakistan turkiya saudiya jordan da kuma indonesia ne suka gabatar da buƙatar samar da irin wannan ranar a gaban majalisar ɗinkin duniya bace daga baya ta sami amincewar majalisar sabon kudurin dai ya yi allah wade da dukkanin magana ta ɓatanci da cutar da musulmi saboda addininsa sannan ya buƙaci haƙuri da juna da kuma zama lafiya tsakanin musulmi da sauran mabiya addinai daban-daban a duniya banda haka ƙudurin ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su raya wannan ranar sannan su wayar da kan mutane dangane da ita a kowace shekara an samar da wannan ƙudurin ne shekaru biyu kenan bayan wani harin da wani maƙiyin musulmi da musulunci ya kai a kan wani masallaci a ƙasar switzerland inda ya kashe musulmi hamsin a cikinsa a lokacin ne dai kungiyar oic da kasashen musulmi daga ciki har da ƙasar iran suka buƙaci a yaƙi aƙidar ƙin musulmi da musulunci a duniya gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗagewa 'yan najeriya wanda suke shigowa ƙasar nuna shaidar yin allurar rigakafin cutar covid-19 kafin su shiga ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa Shafin yanar gizo na gwamnatin kasar Birtaniya ne ya bayyana haka ya kuma kara da cewa wannan dagewar zai fara ne daga ranar Juma'a takwas ga watan Maris da muke ciki. Labarin ya kara da cewa daga ranar 'yan Najeriya masu komawa kasar Birtaniya ba sa buƙatar nuna shaidan allura ko killacewa ko kuma cika wasu takardu saboda cutar COVID-19 in ji majiyar. Hukumar makamashi ta duniya International Energy Agency wato IEA a takaice ta yi gargaɗi ga ƙasashen duniya dangane da takunkuman da ƙasashen yamma suka ɗora wa makamashin ƙasar Rasha inda ta ce mai yiwuwa a fuskanci ƙarancin makamashi a duniya idan har wannan takunkumin ya kankama. hukumar ta kara da cewa zuwa watan afrilu mai zuwa akwai yiwuwar a rasa ganga miliyan uku na ɗanyen man fetur daga ƙasar rasha a kasuwannin duniya tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalta hukumar tana faɗar haka safiyar yau laraba a cikin rahotonta na wata-wata da ta saba gabatarwa labarin ya kara da cewa mai yiwuwa cikin watan afrilu mai zuwa za a sami karancin ɗanyen man fetur har ganga miliyan ɗaya da rabi sannan sauran dangoginsa a kuma kimani ganga miliyan guda za su ɓace a kasuwannin duniya hukumar ta iea ta gargaɗi ƙasashen yamma kan siyasarsu dangane da ƙasar rasha da kuma yiwuwan samun ƙarancin makamashi saboda siyasarsu a duniya masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran falastinawa da dama ne suka ji rauni a safiyar yau laraba bayan da jami'an tsaron yahudawan isra'ila suka far masu a kusa da hubbarin annabi yusuf salam wanda ke arewacin yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kafin haka ɗaruruwan yahudawa 'yan share zauna sun shiga hubbarin a jiya talata tare da rakiyar jami'an tsaron yahudawan a wajen birnin nablus inda suka wulakanta wurin da yahudawa da musulmi da kuma kiristoci suke girmamawa an fara tashin hankali ne a wurin bayan da falasinawa suka fito zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wulakanta wannan wurin da kuma kisan da yahudawan suka yi wa matasa falasina guda uku a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da dama daga cikin falasinawan suna zubar da hawaye saboda hayaki mai sa hawaye da aka cilla musu a yayin da wasu kuma albarusai suka same su a wasu wurare a jikinsu babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrullah ya bayyana cewa wajibi ne kungiyar ta shiga dukkanin harkokin siyasa na kasar lebanon kama daga majalisar dokokin kasar da kuma gwamnati ba wai don karfafa kungiyar kawai ba sai dai tabbatar da kawayen kungiyar sun sami nasara a zaɓukan gaba ɗaya don a tafi tare da ƙarfi jaridar annashir ta ƙasar lebanon ta nakaltar shugaban kungiyar ta hezbollah yana faɗar haka a wani taron da ya yi da manya-manyan jami'an kungiyar ta hezbollah a birnin beirut a safiyar yau laraba said nasrullah ya ce muna buƙatar dukkanin ƙawayenmu su sami nasara a zaben 15 ga watan mayu mai zuwa don nasarar su ita ce nasarar mu ya kuma kara da cewa zaɓen majalisar dokokin ƙasar lebanon mai zuwa shine mafi muhimmanci da kuma hatsari a tarihin ƙasar lebanon ganin irin yadda makiyan ƙasar suka sa ta a gaba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla bayan da aka sace kun labaran duniya bari mu kawo muku shirin mu na gaba wato shirin na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a wannan babi da muka buɗa za mu yi bayani ne kan ra'ayin kishin Afirka ko Pan-Africanism. Za mu yi dubi kan manufofin wannan ra'ayi da kalubalen da ya cikaro da su sannan mu yi ƙoƙarin shin ta bakin masana ko ina aka kwana game da wannan ra'ayin kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cima sauran kasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla tun a farko-farkon samun 'yancin kan kasashen Afirka an samu kafuwar gungu guda biyu na shugabannin kasashe 'yantattu a nahiyar waɗanda kuma suke da ra'ayi mabambanta wato gungun Casablanca da kuma gungun Monrovia. Babbar manufar gungun Casablanca wanda yake a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Ghana na farko Kwame Nkrumah shine samar da Afirka wacce take a ƙarƙashin tsari irin na tarayya makamancin irin wanda ƙasar amurka take amfani da shi a yau ta hanyar shimfiɗa wannan tsari kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran ƙasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji ko na mace shi ma dai gungun monrovia yana goyon bayan kafa tsarin tarayyar amma sannu a hankali ba a cikin gaggawa ba kamar yadda gungun casablanca ke zumuɗu mutane irin su leopold sadar sangor shugaban kasar senegal na farko da kuma takwaransa na kasar zayir jamhuriyar demokradiyyar congo a yau mobutu sesoko sun kasance masu fasara wannan tunani na pan-africanism a matsayin wani yunkuri na samarwa afirka da kuma al'ummarta martaba a cikin al'ummomin duniya ta hanyar nuna al'adu fasaha ƙwarewa da kuma darajar al'ummar nahiyar da ake kallo a matsayin waɗanda ba su taka wata rawa wajen sama wa duniya ci gaba ba ana iya fahimtar hakan kuwa ta hanyar rubuce-rubucen sengor da kuma makamantansa waɗanda suke nuni da irin ƙoƙari da kuma rawar da baƙaƙe suka taka wajen samar da ci gaba a ƙasashen turai amurka da kuma sauran ɓangarori na duniya har ila yau marubuta 'yan asalin afirka a cikin rubuce-rubucensu sun rika bayyana matakai na wayewa da kuma ilimi da al'ummomin nahiyar suke da su tun kafin ma turawa 'yan mulkin mallaka su sanya kafafuwansu a nahiyar. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa ya zo da haka. Ra'ayin Pan-Africanism ya samu karɓuwa sosai a cikin zukatan al'ummar Afirka duk da cewa aiwatar da shi kamar yadda waɗanda suka ƙirƙiro shi ke bukata abu ne da ya gagara jami'o'i da dama na duniya na shirya muhawarori da kuma tarukan lakta waɗanda ake yi wa take da pan-africanism misali wani taron ƙasa da ƙasa da jami'ar oxford da ke ingila ta shirya a cikin watan yunin shekara ta 2011 wanda aka yi wa take da pan africanism for a new generation a ƙasar amurka kuwa tun a farkon shekarun 1960 ne jami'o'in ƙasar suka so mu ƙirƙiro da tsangayar bayar da horo da kuma darussa da suka shafi wannan tunani daga cikin jami'o'in da suke da irin wannan tsangayar har da jami'ar jihar california kuma a yau wannan tsangaya ta ƙware sosai wajen horar da shahararrun ɗalibai kan ƙwarewar afirka a siyasar duniya da kuma irin gudunmawar da bakakin afirka amurka da kuma yankin karibiya suka bayar har ma duniya ta samu irin ci gaban da take da shi a yau ita ma jami'ar syracuse mai zaman kanta a jihar new york ta ƙasar amurka tana da sashi na musamman mai koyar da ilmummuka a game da rawar da bakake suka taka a ci gaban duniya ta hanyar dogaro da wannan ra'ayi na pan-africanism afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji ko na mace. Wannan tunani na Pan-Africanism ya samu goyon baya ba wai daga shugabannin kasashen Afirka na wancan lokaci kawai ba, hatta ma daga shahararrun marubuta 'yan siyasa 'yan gwagwarmaya mawaƙa da dai sauransu waɗanda suka fito daga nahiyoyi daban-daban wasu daga cikinsu kuwa su ne edward wilmot blenden william edward burgard dubois marcus garvey paul robertson Domo kenyatta kwame nkrumah julius kambarage nyerere ahmed seko ture gamel abdul modibo keita Hailen silasi Molefi Keta Asante, Malcolm X da Robert Sobukwe. An kuma samu masu irin wannan ra'ayi a cikin shugabanni da mawakan da suka biyo baya, kamar su kanar Muammar Gaddafi, Robert Gabriel Mugabe, Thomas Sankara da kuma wasu shahararrun marubuta da mawaka irin su Bob Marley, Abubakar Ladan Zaria, Fela ani Kulapo Kuti, Luke Dube, Alpha Blondie cikin jafa koli da dai sauransu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Sakamakon shigar wannan tunani a cikin zukatan jama'a hakan ya kai ga har inda Marcus Garvey wani ɗan gwagwarmaya da ke kasar jamaika ya zana tutar Afirka mai ɗauke da launuka guda uku wato launin ja, baki da kuma kore alamomin da ke nuna dagewa da kuma gwagwarmayar al'ummar nahiyar da nufin samar da 'yanci da kuma haɗin kai. ma'anar launi na farko wato ja shine tsayuwa domin kare jini na wanda ya hada kaka da kakanni na al'ummomin afirka baki kuwa yana a matsayin launin fatar al'ummar nahiyar afirka na asali yayin da launin kore ke nuni da tsayuwa domin kare arzikin da allah ya albarkaci nahiyar to amma duk da haka wasu na amfani da alamar tutar ƙasar habasha mai launukan kore ruwan kwai da kuma ja a matsayin alamar pan-africanism zaɓar wannan alama kuwa baya rasa nasaba ne da irin tsayuwar da al'ummar habasha suka yi na faɗa da 'yan mulkin mallaka a tsawon shekaru duk da cewa ƙasar italiya ta samu nasarar yi wa ƙasar mulkin mallaka na wani gajeren lokaci har ila yau ƙasar ta habasha ta taka muhimmiyar rawa domin haɗa ɓangarori biyu gungun kazablanka da kuma gungun monrovia a wuri ɗaya har ma suka jingine bambancin ra'ayin da ke a tsakaninsu suka kuma amince da kafuwar kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau ko kuma oua kuma a addis ababa fadar gwamnatin ƙasar ne harkwatar kungiyar take jakadan ƙasar uganda a kungiyar tarar afirka ta au wace ta maye gurbin kungiyar ta oau ko kuma oua sebuja katande ya bayyana habasha a matsayin kaka ga nahiyar afirka Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu a ka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ba babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. To masu saurare saboda ƙarancin lokacin da muke da shi a nan zan taka wa shirin na yau birki ba tare da mun kawo ƙarshensa ba. amma da yardar Allah a makon gobe rana irin ta yau za mu duba wasu daga cikin matsalolin da wannan ra'ayin na keshin afirka wato pan-africanism ya ci karo da su kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa a huta lafiya To shirinmu na gaba shine shirin na muryan masu saurare amma da yake yasan bai nisa ba barin sake haɗa ku da shi domin sake dawa a cikin shirin. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko sai ka fara da yayi mana labin shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasu na radio iran ana muku fatan alhaji suna na isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo daga nan babban birnin nijar nyame hari da sojojin kare junjiwa halin musulunci na iran sun ka kai masojojin isra'il da ke kasa iraki mun musulmai mun yi farin ciki mun ji daɗi da wannan mai da martanin da sun kai game da sojojin iran da aka kashe can ƙasar syria na ya ƙara ya kiyaye ƙasar iran allah ya ƙara mu ƙarfin gwiwa kuma Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usain Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da kiraye-kiran da na ji jama'a suna yi ga 'yan mu na Nijar da su rage kuɗin kayayyakin masarufi saboda gabatowar wato ainihin watan azumi ko in ce watan Ramadan gaskiya wannan abu ne mai kyau amma abin da nake so mutane su sani 'yan mu na Nijar fa ba fa abin yarda ba ne musamman ma na nan da magaram 'yan kasuwanmu ba mu yarda da su ba ko ba gaskiya ba saboda muna da labarin inda suke zuwa suna siyo kayayyakin nan ba karin kuɗi suka samu a can ba sannan a nan Nijar gwamnati ba ta yi musu karin kuɗin fito ba har yanzu dai irin na dani wato kuɗin duwa to dan me za su kara wa kayayyaki kuɗi musamman ma kayayyakin masarufi wanda talaka zai amfani da shi a cikin watan Ramadan irin su maka da sauransu kenan ni anan ina kira ga gwamnati ko ba gaskiya ba da ta dawo da irin wannan tsarin na da wato ainihin control de free wato binciken wato ainihin farashin kayayyaki ko ba gaskiya ba ta haka ne nake ga za a magance irin wannan abin salamu Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu na rawan birnin ke bani na da talaka a tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina na abin da ke ci min tuwa kwarya na game da magana da eh, hukumar kama muggan kwayoyi na Najeriya sun kace za a shin dukiyar abakari da gidajen da ya mallaka da duk wani abu da ya mallaka. To ai mu ba su mu abakari adalci ba sannan kuma ba su wa 'yan Najeriya adalci ba. Saboda ba abakari ba ne kawai ke taimaka ma 'yan ta'adda ba an san waɗanda ke taimaka ma 'yan ta'adda ga sunan da yawa suna yawon su suna hulɗoɗinsu da mutane ba a yi musu komi ba sai shi wanga ɗan arewa shi kaɗai ne kawai idan yana tona ma 'yan ta'adda asiri yana hidda ta gaskiya ko shi shine za a zo a kulla mishi shiri mu ba mu yarda da wanga abu da ake mishi mu mun san da cewa fitar kullu kawai ake mishi kuma Allah zai isa mishi Allah ya saka mishi mu yan arewa ya kamata mu farga duk lokacin da mun ka samu jajjajje mai kama yan ta'adda za a kulla mishi shiri na gode gidan rediyo musulunci na kasar irin mai albarka mai magana Mansur Ali Nasara an birnin Kebbi daga tarayyar Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH kuna da ibrahima haruna mai anguwa bingira buza jihar tsawa kore nijar ina magana kai tsaye da kasar kamaru hakikan tattaunawa da za a yi ko kuma ake yi tsakanin gwamnatin sojin kasar chadi da kungiyoyin 'yan tawaye da 'yan adawa hakan ya yi daidai allah ya sa haka su ta cimma ruwa allah ya sa hakan ya zamanto silar samun zaman lahiya a kasar domin masu iya magana ke cewa zaman lahiya ya yi zama 'yan um, sarki na gode sashin hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tsawa jamhuriyar niger ina magana kai tsaye da kasar kamaru assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbu da maura jihar da kenan garin yamai a jamhuriyar niger to ni yau kira ne zan yi ga shugabannin kasashen larabawa masu yin rububi da haba-haba da kulla alaka da kasar isra'ila to da su duba su gani abin da ya faru yanzu kusan kwana ashirin ma ba a cika ba da fara yakin da rasha ta yi da kasar ukraine isra'ila ta ce zata ta ta ɗauki nauyin Eh, yahudawa sama da dubu to wannan nuna cewa ne bambanci ne zalla da da yake kasar oman eh, wai su yan uwan juna ne duka asalin su daga annabi ibrahim ne to dukkan yaƙe yaƙen da ke faruwa cikin ƙasashen nan me yasa bata ɗauki nauyin wasu talakawa da sauran al'umma irin yemen siriya iraki dukkan yaƙunan da suka taɓa faruwa isra'ila ba ta taɓa nuna tausayawa ba sashen hausa na radio voh tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan mataki wanda ƙasar algeria ta ɗauka ta cewa ba su ƙara yarda abinci ya fito a ƙasar su to wannan mataki ne wanda su gani yana gyara ƙasar su kuma mu za mu sha hankali da hukumomin nijar abincin da yake fitowa daga algeria kaka ga motoci suna shigowa a ce abinci daga algeria yake ka yi dibin wai kama eh, da sanin hukumomi na ƙasar algeria abin ne ke fitowa a'a saran dan shi ne ake sai an tara shi a nan cikin din sannan a yi da shi a nan aglik sannan a yi da shi a sauran jihohi ko kuma mu ce a agadas kenan ka gani duk in ba wannan ma'amala za a yi ƙasar algeria ko kuma mu ce na nan ma hukumomin na agadas su ma suna da hannu ya ce ake su yi magana su tuntuɓi eh, hukumomin algeria in akwai yadda za a ta harkar tarin kayan abin saman takarda saboda duk abincin da ka ga shigo ba wai eh, yake yana fitowa bane daga ƙasar algeria a'a da da guntu guntu ne ake tara shi har ya samu karu sannan a yau da shi na kasar Nijar kenan kaga sai sun dai da tsakanin su inda suna son talakawa su amfani da cimakar da take fitowa daga kasar Algeria Viva Health mai magana ne Alkasim daga nan agadar su tashi lafiya. Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdul Kibiya. Na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar. To ina kira da magabatan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da su 'yan kasuwa gaskiya ya kamata su hau teburin shawara su gaggauta tattaunawa mu dai a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar rabon da mu sayi abinci da ragi tun shekara goma sha ɗaya da suka wuce tsakanina da Allah a kullum abinci sama ne yake kullum ƙara kuɗi ne kenan a tuna da cewa fa akwai talakawa wanda ba su da aikin komi wanda he sun huta ne suke neman na 'yan kilo na shinkafa wanda za su zo su dafa su ci dan Allah dan annabi da magabatan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da su 'yan kasuwa a yi gauga a hau teburin shawara a ceto ran musulmi dan daraja wanga watan na Ramadan da yake zawa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafin dai mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Addu'a ita kaɗai Mubina take buƙata, amma wannan kukan da muke yana ƙara mata azaba ne. Allah ya fi mu san ta shi yasa ya ɗauke ta, mu ma wata rana dole za mu je inda ta je. Rashin cin abinci babu abin da zai ƙara mana sai wahala, kuma hakan da muka yi tamkar muna fushi da Allah ne. Saboda mun kasa ɗaukar jarabar mun kasa ɗaukar jarabawar ta ya yi mana. mamaci baya son kuka, addu'a ya fi buƙata, don haka dole sai mun yi haƙuri kuka da rashin walwala ba shi ne zai nuna muna son mu Bina ba. Yawan addu'ar mu a gare ta shi ne za ta samu muna za ta san muna ƙaunarta, zai san ta sa muna ƙaunarta. Hannu dadi ya sa ya goge idon shi yana mamakin yadda ƙarami yake fita fito da waɗannan maganganun masu tasiri a zukatan mai sauraro. Shine ne ya kamata a ce ya yi wannan bayanin amma sai gashi shi ɗan shi ne yake faɗar haka. Lallai ya yarda ilimi yana da daɗi. lokacin da yake ganin ƙarami yana zuwa ɗaukar karatu yana ganin kamar yana ɓata wa kanshi lokaci ne sai ga shi a duk cikin 'ya'yan shi shine ya fita zakka kuma shine yayi ƙoƙarin gyara tarbiyyar su Amir tashi dadi yayi ya kamo hannun Momi yana faɗin ku tashi mu mu ci abinci zama da yunwa zai iya illata mutum idan ba mu da lafiya ta ya za yi ma mu bi na addu'a jinjina kai ƙarami yayi ya kama hannun Jamil suka tashi Dadi ya ce, Karami, je ka ɗauko babban plate mu ci gaba ɗaya. Haka aka ci gaba da zaman makokin Mubina, sam Jamil baya barcin kirki. Da ya kwanta yake ganin Mubina idan shi, haka zai tashi a firgice yana ihu. Sosai wannan abu ya ƙara ɗaga hankalin su Dadi. Hakan ya sa Karami ya koma suke kwana tare. Da ya fara firgita yake mishi addu'a, da haka yake samun bacci. Gaba ɗaya Jamil ya yi baƙi ya rame don sai da dabara yake iya cin abinci. Duk wanda ya ganshi sai ya zubar mishi da ƙwalla. Ƙarami kullum cikin nasiha da lallashi yake shi har ya fi su dangana. da ma duk ta rame babu sauran farin ciki a gidansu. A yau aka yi sadakar uku ta Mubina kuma daga yau suka tashi daga zaman makoki don ƙarami ya ce hakan shine daidai don wasu kawai 'yan gulma ne. duk wanda ya zo sai dai dadi ya fito su gaisa ya koma gaba ɗaya gidan duk wanda ya ka kalla ka ga ya rame Yasir ma da shi aka share makokin kwana uku kuma yana yawan kiran ƙarami ya ji lafiyar Jamil dan shi ma kamar shi ne yayan Mubina duk ya rame ya yi baƙi abin duniya duk ya ishe shi. A yau aka ɗaura auren Zainab kar ka so ka ga rawar kai wajen DJ. Ta ci kwalliya ta tsikaro ɗan kwali sai habaici take saki a tsakar gidan don a jiya ranar Juma'a aka sallamo su Mariya ko fitowa tsakar gida Mariya ba ta son yi saboda habaicin da dije take mata. Abincin bikin ma sai wata yayar dije ce ta kawo musu. Mariya ta ce ba za ta karɓa ba Haƙuri ta yi ta bata amma Mariya ta ce wallahi ko ban taɓa cin shinkafa ba ba zan ci ba. Idan har Dije tana ganin abin da take yi shine daidai ta ci gaba. Ni ba zan biye mata mai tashin hankali ba domin taro ta ne domin taron ta ne. Idan muka yi faɗa kowa zai ce ina baƙin cikin da bikin ɗiyarta. Amma wallahi matukar aka gama bikin nan ta ci gaba da yi mana wannan habaicin za a kwashi 'yan kallo ni da ita a gidan nan. ba wai tsoron tsoronta nake ji ba kawai ina ji da abin da ya dame ni ne yasa nake kyale ta domin yanzu na san me duniya take ciki kuma duniya ta yi mini hankali duk lokacin da ta san meye duniya za ta gane abin da take yi ba daidai ba ne haka aka sha shagalin biki su Zainab hada makaɗi sai da suka kawo ƙofar gida haka ta zage ita gangara kamar ba gobe Dije kanta sai da ta fito ta yi rawa ita da ƙawayenta mawaƙi sai wasa ta ake yi yana yana faɗin uwar amarya ita ko duk kuɗin jikin da sai da ta watsa mashi ganin rashin hankalinta yana so yayi yawa yasa yayarta ta kamo ta suka shiga ciki Dije ta ce wallahi da kin bar ni na nuna masu baƙin ciki farin ciki na yayar ta ce ko kuma ki nuna musu ki ba yanzu kina tunanin idan aka gama biki ina da yarinyar da za ta riƙa kai maki talla ne 'yan kuɗin da kika samu me makon adana su suyi maki rana ki karasa biyan bashin da aka ake bin ki amma zaki je ki zuba ma mai kiɗa Dije ta ce wallahi haka ne fa gaskiya na gode da kika jawo ni haka aka gama cashewa bayan sallar magriba aka ɗauki amarya aka kai ta gidanta da yake bayan ilayensu da yake wanda ta aura mai tuƙa daidaita ne zo ku ga yanda masu daidaita suke hauka haka aka kai amarya ɗakin ta sai mu ce Allah ya bada zaman lafiya Sauda ce da Abubakar suke tafiya zai raka ta gida don ita ma ta zo wajen bikin da ta ce ba za da ta ce ba za ta zo ba ko da Zainab ta gayyace ta amma Mami ta ce ta je amma kada ta kai amarya. Tunda ta je ma suna waje ita da Abubakar suna firar su don tuni suka kulle bayan an tafi da amarya shine suka nufi gida domin ya raka ta. Abubakar ya ce saudan nan da sati biyu mu ma kamar yanzu an kai mana ke ko? Dariya ta yi ta rufe fuska ya ce ai gaskiya na faɗa Saudat ta ce haka ne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 ai saurare lafiya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani, idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah

su ne waɗanda suka yi asarar rayuwarsu da ta iyalinsu ranar alkiyama. Ku gane wannan ita ce taɓewa bayyananniya. Lahun shimfuna na wuta a samansu a ƙarƙashinsu kuma akwai shimfiɗu wannan ne fa Allah yake tsoratar da bayansa da shi kiyama za ku shiga cikin taɓewa ne kun taɓar da kawukanku saboda kun shigar da kawukanku da kanku cikin wuta za ku taɓar da ahalinku saboda menene saboda su wa'annan ahali naku ba za ku samu wani amfani daga gare su ba ko da ku su ahalin naku in a aljanna suke ba su amfani da ku da komai ba ko kuma ma tare da ku suke a cikin wuta ba dai za su amfani da ku da komai ba saboda haka duk abin da za ku yi ku yi ku aikata abin da kuke so ni dai Allah nake bautawa ko kuma ku bauta abin da duk kuke so ku bautawa to wani ku yan wuta ne ko ma dai wani hali za a yi to kuna cikin wuta kun tabar da kawukan ku kun tabar da ahalinku da dai duk abubuwan da kuke kai waɗansu malaman suka ce kuma a'a kun tabar da ahalinku na daga huril in da kuma waɗannan da aka ajiye muku na khadimai da za su muku hidima a ranar kiyama da Allah ta'ala ya tanadar muku a cikin aljanna sai kuka tabar da wannan ni'ima ta hanyar ayyukanku da rashin imanin da ba ku yi ba saboda haka da kanku ko tabar da kanku tun a duniya to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ku saurara ku ji fa irin wannan tabewa ita ce tabewa bayyananniyar tabewa wacce take tabewa ce a fili tabewa ta bangaren dukiya da mutunci wannan za ka iya kawo wani abu ka canja wani lokaci mutum ya taɓe ya rasa dukiya ko ya rasa wani abu na mutuncinsa a za a iya samu wani lokaci ya sake kawo wani abu ya iya samu ya mayar da wannan gurbe ɗin amma in aka ce mutum ya taɓar da kansa to taɓarwa kai da kai mutum ya taɓar da al'amuransa na kansa da kansa ya kasance ya zama cikin taɓewa ta har abada to wannan fa ba a iya canja wannan taɓewa dan ta zama taɓewa ce abadiyya ta har abada babu yadda za a yi mutum ya dawo da ita saboda haka taɓewa ta duniya taɓewa ce wacce take ta wucin gadi wato taɓewa ce ta ɗan wani lokaci amma taɓewa ta ranar lahira ita ce taɓewa ta har abada saboda haka kowa ya shiga taitayinsa wannan a ce mutum ya tabar da kansa da kansa da hannunsa ta hanyar ayyukansa tabewa ta ranar kiyama to wannan zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce tabewa bayyananniya wacce take bayan da za a mutum ya iya kawo wani abu da zai iya canja wannan tabewa din wal iyazu billah to ubangiji subhanahu ta'ala a cikin ci gaba a wannan aya ta goma sha shida sai yake cewa a cikin jahannama suna da waɗansu abubuwa a samansu wato malamai suka ce a saman kawukansu akwai wani tabaka-tabaka sama da sama da sama duk na wuta ne ba wayo wani abu ne in an ce nan ga balbalin wuta to saman ta ma balbalin wuta ne saman saman wannan ma balbalin wuta ne shine a cikin zahannama za su samu waɗannan su 'yan nan 'yan wuta ɗin inna Allah wani rajuna kuma wannan ta yi musu inuwa gaba ɗaya za su ga kamar a cikin wani inuwa amma inuwa ce fa ba wai inuwa ta irin da rana ai maka inuwa kana jin daɗi ba a wannan inuwa ce ta zafin wuta take sama da su tana nan a ƙasansu tana kuma sama a kawukansu a saman kawukansu shine Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara a wannan saboda haka abin da yake nuna mana ta kowane bangare wuta ta zo ta kewaye su kenan ta kowane janibi sama da ƙasa duk wuta ce to irin wannan azaba irin wannan azaba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoratar da bayinsa da ita shi ne Ubangiji yake cewa to saboda haka ya ku bayina ku ji tsoro na kada ku kasance kun yi min shishigi a cikin abubuwan da zai sa ni na yi fushi da ku kar ku yi abubuwan da za ku yi shishigi cikin al'amura wanda za ku fusatar da ni saboda haka ku ji tsoro na ubangiji Allah ka ƙara mana tsoron ka ya rabbal alamin yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan zartar da hukuncin kisa da saudiya ta yi akan mutane fiye da tamanin da kuma mataunin da aka mayar zuwa yanzu da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kasar saudiya dai ta sanar da zartar da hukuncin kisa a kan mutane 81 a ranar asabar ɗin da ta gabata wanda ta ce masu laifuka ne na karkataccen tunani wannan adadin dai ne mafi girma na mutanen da aka zartar da hukuncin kisa a rana ɗaya a saudiya ɗin, a baya adadi mafi girma da saudiyar ta kashe shi ne mutane 69 a rana ɗaya ma'aikatar harkokin cikin gidan saudiya ta yi bayani da cewa mutanen da aka ce masu dauke da ra'ayin alka'ida ne da'ish da kuma 'yan husi da kuma sauran kungiyoyi masu fada da tsarin saudiya kuma yadda sanarwar ta ambata bayanin ya kuma ci gaba da cewa waɗanda aka zartarwa da hukuncin kisan mutane ne masu bin sawun shaidan waɗanda kuma suka sayar da kawukan su ga maƙiya. to 73 daga cikin wannan adadin da aka kashe ɗin dai 'yan asalin saudiyar ne a cikinsu da akwai 41 da suka fito daga yankin katif na gabacin ƙasar wato na mabiya masafar ahalbaiti sai wasu mutane bakwai 'yan kasar yaman da wani ɗan ƙasar siriya guda ɗaya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta sanar da cewa a shekara ta 2019 kadai saudiya din ta zartar da hukuncin kisa ne ga mutane 184 wanda shi ne adadi mafi girma na mutanen da saudiyar ta kashe a cikin shekara guda a cikin shekara ta 2020 kuwa an kashe mutanen da suka kai 27 bisa laifuka masu alaka da mugan kwayoyi to mayar da martani na farko akan wannan kisan da saudiyar ta yi dai ya fito ne daga kasar yaman da a kashe fursunonin yakin ta biyu shugaban ma'aikatar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar yaman da ke sana'a ali aldulaimi ya bayyana cewa saudiya ta faki idanun duniya ne da ta shagalta da yakin da ake yi a ƙasar ukraine ta zartar da hukuncin kisan akan mutane da dama dulaimi ya ƙada cewa abin da ya faru wasa ne da rayukan al'ummar yaman don haka muna ɗora alhakin wannan laifin a kan saudiya da kuma amurka shi kuwa a ashami wanda minista ne a gwamnatin sana'a cewa yi laifin da saudiya ta tafka a kan mutanen yaman yana da girman gaske hakanan kan mutanen yankin katif har ila ashami ya ce babu yadda za a yi muhammad bin salman yarima mai jiran gado na saudiya tafka laifi mai wannan girma ba tare da yarda da amincewar iyayen gidansa amurkawa ba da hakan wani abu ne sananne ita kuwa cibiyar da take kula da fursunonin yaƙi a yaman cewa ta kashe fursunonin yaƙi na yaman guda biyu hakim al-budaini da hidar al-shuzani da Saudiyya ta yi wani lamari ne wanda yake cin karo da dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma wani lamari ne mai hatsari minista na ƙasar yaman ya ce kisan fursunonin yakin wani abu ne da ba za a taɓa yin shiru a kansa ba to a can yankin katib da ke cikin saudiyar kuwa saudiyar ta jibge jami'an tsaro ne masu yawan gaske domin firgita mazauna wannan yankin da hana su wato motsi hana su kuka bayan dukan da aka yi musu na kashe 'ya'yansu 41 sai dai duk da haka wasu rahotanni suna nuni da cewa an samu yin gangami da zanga-zanga nan da can a cikin wannan yanki domin nuna juyayi da alhidi a kan abin da ya faru da 'ya'yansu 41 wani abu mai muhimmanci da ya kamata ambata anan shine cewa a saudiya mafi yawancin waɗanda ake zartar da hukuncin kisa ta hanyar fakewa da wato sunan masu karkataccen tunani kisa ne na siyasa fi da batun laifuka da suka aikata mutanen yankin katib 41 da aka kashe cikinsu har da waɗanda aka kama suna ƙananan yara laifinsu shine yin jerin gwano da kuma taruka domin neman haƙƙinsu a cikin fagen siyasa kamar yadda ya faru a ƙasashe da dama a lokacin abin da ya faru na wato yunkurin al'ummar larabawa su kuwa mutanen yawan fursunonin yaƙi ne da aka kama su a filin yaƙi kamar yadda su ma mutanen yamma ɗin suke rike da fursunonin yaƙi na saudiya wanda a bisa dokoki ba a kashe fursunan yaƙi. sai dai a yi musayarsa to wannan kisan da ya faru ne a daidai lokacin da ƙasashe masu takama da cigaba da wayewa a duniya suke daga muryoyinsu suna yin tir da abin da ke faruwa a ƙasar Ukraina na yakin da rashi ta shelanta kan wannan ƙasa a kullum rahotanni suna fitowa daga waɗannan ƙasashen da gabatar da taruka domin yin bayanai akan abin da yake faruwa a Ukrainiya daki bayan daki amma har yanzu bayan gushewar kwanaki babu irin wannan matakin akan abin da ya faru da al'ummar da aka kashe a saudiya dama dai ba ɓoyen abu ba ne cewa saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila tagwayen 'yan lela ne a wurin amurka da sauran ƙasashen turai saboda suna wato saudiyar mu tana a matsayin saniya ce da suke tatsa domin tafiyar da tattalin arzikinsu don haka babu wani laifi da ya shafi take haƙƙin bil'adama ko cin zarafinsa da wato mahukuntan saudiya za su aikata wanda za a tsawata musu ko kuma ɗaukar wani mataki a kansu. hatta kisa irin na wato dabbanci da saudiyar ta yi wa jamal khashoggi matakin da waɗannan ƙasashen suka ɗauka bai wuce magana ta fatar baki da kwakwazo a kafafen watsa labaru ba amma aikace babu wani mataki na wato ƙauracewa saudiya ko kuma ƙaƙaba mata takunkumi ko na abu da ya kama da haka shi ma bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar na jeka na yika ne shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adaman wato michelle bashel ta yi allah wadai da kashe mutane 81 da saudiya ta yi a ranar asabar da ta gabata shine bayanin da ya fito shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta ci gaba da cewa rahotanni da muke da su sun tabbatar da cewa shari'ar da aka yi wa mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa bata cika sharuɗan samar da adalci ba kamar yadda tsarin ƙasa da ƙasa ya tanada to illa iyaka bayanin da ya fito daga wannan ƙungiya kenan su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kawai sun taƙaita ne da ba da bayanin akan ƙididdiga da alƙaluma cewa a kowace shekara ko kowane wata ga adadin mutanen da saudiya take kashewa amma aka zo fagen ɗaukar mataki to babu abin da zai fito daga ƙasashen turai da amurka to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. a ma'adin tahir amin da kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin na cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.tcb1.ng a huta lafiya